kuma idan kuke idan kuna so ku gane mace lesbian ne akwai alamomin su da yawa don mace ta same ka ka tambaye ta ita yan lesbian ne saboda ba ta so a gane za ta ce a'a ita ba yan lesbian bane amma akwai alamomin su ta hanya da yawa yanda za ka yi ka gane na ɗaya ka ga suna sa zobe a ƙafa za ka ga suna sa cin a kafa kuma da damansu za ka ga especially ma mace ta ga mace uwanta tana son ta za ka ga tana nuna mata alamu tana son ta azin idan ba ta son ɗayan ta gane kenan tun da ɗayan ita ba yan lesbian ba ne za ka ta fara mata alamu tana mata irin su kyauta haka tun me ita kuma ɗayan za ta ji ai tana jin tana son ta tunda tana mata kyauta yarinyar kirki ce menene ba ta da halin banza ita kuma ba ta son ga halinta ba sai nan gaba kuma ka ga ta fito mata kirikiri ta ce ni fa lesbian ne ina son ki ga abin da ya sa dan na gama har akwai ma wanda za ta ajiye mace yadda namiji ke ajiye mace a daki ya mata kayan daki ya mata komai haka zaka ga mace ta zaunar da mace ta kama mata daki ko na nawa ne kaga sun ta tara mata kayan daki kamar irin mata da mijin nan haka kuma wai dukan mace da mace ne don allah da annabi wannan gaskiya ba yi ba ne bai kamata ba ma gaskiya na ce ai ni na fi son budurwa yan lesbian ta yi abin da ake yi ta san me ake yi tana da daɗin soyayya idan ni budurwanka ne kuma ba na yi ba dole in je in yi ba kuma ina son ka i want to keep you ba dole in je in koya ya ake yi ba saboda me in faranta maka rai saboda me ka bude baki ka ce min kana so ka ga ka da yau da budurwa yan lesbian kuma ni ba yan lesbian bane for me to please you in my foolishness for me to please you a ɗan wawan sani na sai in so in je in abin da bai dace ba saboda in pleasing ɗinka a matsayin ka namiji ban ce lesbian ba shi da kyau ba kuma ban ce ba ban ce yana da kyau ba ga wayan da ga wayanda suke sun ce suna son abin da suke amma ni shawara nake baku mu daina don allah a daina a daina lesbian and the world is going to be a better place to stay